This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hauwa Sharif da saura abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 21 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar shi karo na tara a yankin gabas ta tsakiya. Hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta zargi jami'an tsaro musamman na 'yan sanda a yankin kudu maso gabashin Najeriya bisa batan dabo da jama'a ke yi a yankin. Ƙasashen Australia da Indonesia sun amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro a tsakanin su. Kanin labaran kenan Yau aka shiga kwana na uku a babban taron jam'iyyar Democrat na ƙasa inda a jawabin jawabinsa wajen taron jiya tsohon shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya bayyana cewa zaben mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris shine ya dace don takara da Donald Trump a zaben shugaban ƙasar da ke tafe a watan Nuwamba. Muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin. kasashen Nijar, Burkina Faso da Mali sun kai ƙasar Ukraine ƙara a gaban kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan zargin goyon bayan 'yan ta'adda bisa hujjar cewa. Wannan abu shi ne a daidai a idan saboda Ukraine ta yi to ƙara daga bakin ambasadar inta wanda yake ƙasar Senegal ta nuna mabina cewa sun ji daɗi da an kai wannan attack na 10. sai kuma shirin zamantakewa da Zainab Babaji ke gabatarwa inda a wannan makon shirin ya zanta da masana kan muhimmancin fahimtar ka'idojin addinai don samun zaman lafiya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yammacin jiya talata sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar shekaru na tara a yankin gabas da tsakiya. Inda ya ce Isra'ila da Hamas na bukatar gaggauta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Kafin ya bar Doha, Blinken ya ce babu sauran wani bata lokaci wajen ceto rayukan waɗanda ake garkuwa da su da ke cikin mawuyacin hali. ya kara da cewa lokaci na kwacewa ganin a kowace rana mata da maza da yara na shan bakar wuya a gaza ba tare da isasshen abinci da magani ba sannan suna cikin hadarin jin ciwo ko ma mutuwa a fadan da basu ji ba basu gani ba a kan shi kuma ba su da damar iya tsayar da shi bayan zuwan shi isra'ila a farkon makon nan blinken ya gana da jami'ai a biranen alkahira da doha inda ya ce firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya amince da kudurorin da masu shiga tsakani amurka qatar da masar suka gabatar masa Hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta zargi jami'an tsaro musamman na 'yan sanda a yankin kudu maso gabashin Najeriya da zama sanadiyar batan mutane a yankin bayan sun kama su. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce tsawon lokaci jami'an tsaro kan fake da ta da ƙayar baya da 'yan rajin Biafra na ipof ke yi wajen kama mutanen da basu ji ba basu gani ba inda dangin mutanen da aka kama za su yi ta neman su amma su rasa su ba kuma za su samu wani bayani akan mutanen ko dalilin kama su daga hukumomi ba lamarin da ya sa al'ummomin yankin kokawa akan batan daban da jama'a ke yi a hirar shi da wakilin sashen hausa na wato na yankin naji delta lamido abubakar sokoto ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty a najeriya isa sanusi ya yi ƙarin haske akan wannan lamari matsalar bacewar mutane musamman ma a yankin kudu maso gabas bar matsala ce abin ya yi kamari lokacin da ake samun rikici tsakanin ƙungiyoyi, masu son a ware da kuma jami'an tsaro muna ƙara samun rahotanni na iyalai da suke cewa 'yan uwansu sun ɓace akwai mutanen da tun daga dubu biyu da sha hudu zuwa sha biyar ba a ƙara jin duriyarsu ba wasu kuma jami'an tsaro sun kama su A nashi bayanin manazarci akan harkokin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na Bacon Security Dr. Kabir Adamu ya tabbatar da samun irin waɗannan rahotannin. Ba shakka muna da wannan masaniyar na cewa a faɗin ƙasa gaba ɗaya akwai mutane da yawa waɗanda suke neman ko uwansu cibiyar da nake shugabanci. Mun yi lokacin da akalla muna da sunaye kusan guda ɗari biyar. To a takaice dai muna sane da haka din mutane na batawa 'yan sanda wani lokaci ke kama su da sauran jami'an tsaro ba tare da sun sanar da 'yan uwansu ba wani lokaci ba ta gurbi ne ke yi. waɗansu da murya amurka ta yi hira da su sun bayyana yadda 'yan uwansu suka yi batan dabo na tsawon shekaru bayan jami'an tsaro sun kama su inda suke neman hukumomi su duba su kuma ɗauki mataki. Kasashen Australia da Indonesia sun amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro da za ta bunkasa haɗin gwiwar soji tsakanin kasashen biyu makwabta da ke yankin Indo-Pacific. Yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaron za ta ba sojojin kasashen Australia da Indonesia damar yin aiki daga kasashen juna. Firaministan Australia Anthony Albanese ya shaida manema labarai a Canberra cewa ƙasar shi na amfani da iyakar ruwa mafi girma da Indonesia. Albanese ya ce sabuwar yarjejeniyar za ta inganta tsaro a yankin Indo-Pacific. It will be a vital plank for our two countries to support each other's security, which is vital to both countries. Ya ce zai kasance muhimmin falle ga kasashenmu biyu wajen tallafawa tsaron junanmu wanda ke da muhimmanci ga kasashenmu duka da ma zaman lafiyar yankin da ya kasance namu baki daya. Greg Fraley, farfesa ne a fannin ilimin kimiyyar siyasar Indonesia a jami'ar ƙasa ta Australia. Ya shaida hukumar yada labaran ƙasar Australia cewa yarjejeniyar na da muhimmanci matuƙa. Indonesia has been historically reluctant to enter into extensive military arrangements with other countries. Indonesia ta rika yin sanya a can baya wajen kulla wata yarjejeniyar soja da wasu kasashe. Da haka muke ganin wannan yarjejeniyar na da alamar samar da dama mai tsakanin dakarun sojin kasashen biyu. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. Yayin da jam'iyyar Democrat mai mulki a kasar ke ci gaba da gudanar da babban taronta a birnin Chicago da ke jihar Illinois. A daren jiya talata, tsohon shugaban kasar Barack Obama ya yi jawabi ga 'yan Democrat inda ya bayyana cewa zaɓin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris shine ya dace don takara da Donald Trump a zaɓen shugaban ƙasar da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa. Dangane da taron, babbar editan sashen hausa alheri grace abdu ta tattauna da hafsatu abubakar wata 'yan najeriya da ke zaune a birnin chicago wadda take bibiyar tsarin siyasa amurka inda ta fara da tambayar ta abin da ya fi daukar hankalinta a siyasa amurka sai ta bayyana cewa to abin da ya dauki hankali na sosai shine akan yadda suke jajircewa su tsaya su yi magana akan su leaders ɗin ga abin da ƙasa ke so so abin mutane ke so da abin da ƙasa zai ci gaba shi ya kamata a bi idan aka gane cewa kamar kai wannan shugaban ka fito ne amma kamar ba shugaba mai adalci ba ne ko shugaba ne wanda zai iya hargitsa mutane da ƙasa to sai kaga suna emphasizing kamar suna jaddada ko kuma suna karfafa jaddadawa yawwa kamar a guji irin wannan shugabancin ba abin da zai sa ƙasa ta ci gaba ba ne. To bambancin shi da Najeriya ne za ki ga wannan ya fito an san wannan mutumin shugabancin shi din mutane sun riga sun gane cewa wannan ba shugaba ba ne na gari ko kuma zai iya kawo waɗansu matsaloli a al'umma ko a ƙasa amma za ki gan duk da haka nan kamar su waɗanda suke fati ɗin ko waɗanda suke kamar su shugabannin 'yan Najeriya suna mara ma irin waɗannan mutanen baya. Sai ki ga shi sa nake ganin yawanci suka anshi ma shugabanci sai ki ga mutane da dama ana cikin wahala kamar yanzu halin da ake ciki a Najeriya. kin ga zan ce sai daga bayan maganganu ke fitowa za ki ga ana cewa ai already so leaders mu din sun san fa waɗannan ba shugabanni na gari ba ne amma kin ga suna mara musu baya a dai zaɓe su a zaɓe su mun kuma masu zaɓen yawanci zan ce kamar talauci ya yi yawa a gida. wanda sai ki gan an dan fito an dan baka abu da bai kai ya kawo ba kamar an siye mu kenan sai ki ga duk da haka mun je mun jefa ma ko mun zaɓi wa'anda muke mu mun tabbatar fa nan gaba kila fa wahala za mu shiga amma sai amma nan nan kasan da bambanci ban san ko yanayin ci gaban ƙasa ne irin development ya ma irin ƙasa ta ci gaba shine bambancin ko me ke kawo haka ko rashin ilimi ne Hafsatu Abubakar kenan a hirarta da Alheri Grace Abdu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Thailand ta gano wani mutum dauke da cutar kyandar biri da ya taho daga Afirka ya shiga kasar a makon jiya da ke jiran sakamakon gwajin da aka yi mishi domin gane matakin cutar a jikin shi, cewar wani jami'in hukumar kare yaduwar cututtuka a yau Laraba. mahukunta ƙasar ta thailand na ba da muhimmancin gaske ga lamarin ganin mutumin mai shekaru 66 ɗan asalin turai mazaunin ƙasar ta thailand ya shigo ƙasar ne a ranar 14 ga wannan wata na agusta daga wata ƙasa afirka inda cutar ke yaduwa kamar yadda darakta janar na sashen kula da kare yaduwar cututtuka a ƙasar tongche karatiha ya shaidawa kafan labarai ta reuters labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla bari kuma mu sake komawa taskar rahotanninmu kasashen nijar da burkina faso da mali sun kai karar ukraine a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bisa zargin goyon baya da gwamnatin kip ke baiwa 'yan ta'adda wanda kuma ke zama babbar barazana ga zaman lafiyan yankin sahel da na nahiyar Afirka baki ɗaya. Ga rahoton da wakilin Musulun Mumin Barma ya aiko mana. Tun a washe garin kafsawar da ta yi sanadin mutuwar sojojinta da wasu gwamman sojan hayar wagana a ƙauyen Tinzawatan iyaka da Algeria ƙasar Mali ke zargin Ukraine da hannu a wannan al'amari. Sakamakon sanarwar jinjinar da jakadan Ukraine a Senegal ya ruwaito a shafinsa na Facebook. Duk da yake 'yan awaren kungiyar CSP sun ɗauki alhakin waɗannan kashe-kashe hukumomin mali na cewa 'yan ta'adda ne suka aikata abin da goyon bayan ukraine mafari kenan ma'aikatar harkokin wajen nijar da ta burkina faso da ta mali suka shigar da kara a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya saboda zargin gwamnatin volodymyr zelensky da ɗaurewa ta'addanci gindi wani ɗan fafutuka ga mace muhammadu ya yaba da matakin na kasashen uku wannan abu shi ne a daidai a idan saboda ikiran ta yi to karara daga bakin ambasadar inta wanda yake kasar senegal ta nuna maduna cewa sun ji daɗi da an kai wannan attack na zawa 10 sun nuna cewa sun kawo gudunmuwa ma an ta'adda tunda ba mu iya kai mata hari kenan hanyoyi da gare mu su ne na hanyar shari'a muna jira wani ka ɗauki mataki ta saboda ba ta yiwuwa ƙasa ta hito karara ta gudu kamar ita tana ba goyon bayan 'yan ta'adda masu kai hari cikin wata ƙasa suveren. Daga ranar 25 zuwa 27 ga watan Yulin 2024 ne aka gwabza fada a tsakanin ayarin haɗin gwiwar sojojin Mali da dakarun kamfanin Wagna da ɗaya gefe 'yan tawayen CSP masu fafutukar neman 'yancin yankin Azawad. Yayin da 'yan awaren ke ikirarin samun galaba, hukumomi sun ce sun gano hannun Ukraine a wannan al'amari. Abin da ya sa a take Mali ta yanke hulɗar diflomasiya da Ukraine. matakin da ya samu goyon bayan Nijar wacce ita ma ta sanar da yanke dukkan wata alaka da Ukraine din to sai dai shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na cewa wannan abu shiga sharaba sanda ne wai yau nijar ta hada kai da mali a kai kasar ukraine kara gaban majalisar ɗinkin duniya in akwai ƙasa wadda yau take kawo 'yan ta'adda ana tada hankali a ƙasar nijar da mali da burkina ita ce ƙasar rasha kowa ya gani inda sojawan haya irin yadda suke cin zarafin 'yan adam suke kashe farar a takardar da suka aike wa majalisar ɗinkin duniya Nijar da Mali da Burkina Faso sun buƙaci kwamitin sulhu ya gaggauta ɗaukan mataki don taka birki ga Ukraine domin a cewar su ayyukan da ta sa gaba na barazanar haddasa tashin hankali a yankin Sahel da nahiyar Afirka baki ɗaya. Shin anya kuwa haƙar waɗannan ƙasashe za ta cimma ruwa? Mustapha Abdullahi masani ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa. Ba a ba yaro kashi a hana shi kuka. Eh, doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba su dama waɗannan ƙasashe uku su kai ƙara a can majalisar ɗinkin duniya amma abin da nake so ka sani ka san harka majalisar ɗinkin duniya siyasa ce mai ƙarhi inda wanda ya ƙarhi yake taushe wanda baya da ƙarhi akwai abin da ake ce ma veto power kawo yanzu ba wani martani daga gwamnatin ukraine a wannan al'amari da wasu ke ganin sa tamkar alamomin yaduwar yakin rasha da ukraine a yankin sahel Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. zamantakewa ne, ya saurara, akwai abun Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa. Shirin zamantakewa mahanga ne da ke nemo hanyoyin fahimta tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin. Malamai da pastor cikakken fahimtar tauhidi da sauran sharuɗa da addinai suka kunsa yakan janyo munanan fahimta tsakanin addinai da mabambantan aƙidu. A lokuta da dama irin waɗannan rashin fahimta kan zame gardama, a wasu lokatai ma har ya kai ga saɓani da tada jijiyar wuya da kaurewa da faɗa da kashe-kashe. Masana musamman waɗanda ke aikin wanzar da zaman lafiya na iya ƙoƙarinsu wajen faɗakar da al'umma da mabiya addinai kan yadda za su bi ƙa'idodin addinansu don samar da fahimtar juna ba tare da tashin hankali ba. Ga yadda hirar mu ta kasance. Mun sani cewa Najeriya ƙasa ce da take da addinai daban-daban sannan kuma mun san cewa a cikin addinan nan akwai ɓangarori daban-daban. a cikin addinin krista za ka samu akwai ɗariku daban-daban a cikin addinin musulunci akwai aƙidu daban-daban waɗanda a cikin koyaswansu wani lokaci akan samu ɗan ƙananan bambance-bambance wanda shi ma yakan zama matsala musamman a cikin al'umma sannan kuma ya kamata a ce mutane addinin na ya taimaka musu har su samu waraka su samu zaman lafiya tsakaninsu dukan littattafan wannan da Allah ya bamu ya bamu ne domin mu ya zama mana alƙibla ta yadda za mu yi rayuwa zama mana da daɗi ba dai ya zama da tashin hankali ba muna da baki da suka shigo zauren to a mr austin uh, dacin daliyar barka da zuwa wannan uh, zaure namu suna idar da gaisuwa yawa to sai kuma alhaji salis bashir to jama'a mu da wannan lokaci gode wa allah da samun wannan zarafi yawa bari fara da kai mr austin da yake kana aikin zaman lafiya ba wani sabon abu bane ayyukan da kuka saba yi ne uh, yaya tattaunawa tsakanin addinai ko kuma addinai daban-daban ko kuma kamar yadda ɗazu na yi magana addini guda ne amma akwai bambancin fahimta na wayansu bangarorin addinai ɗin yaya yake wanzar da zaman lafiya kamar aƙida kenan. na farko dai zan nuna godiya saboda wannan zarafin da aka bamu mm. mu tattauna mm-hmm. wato shi zaman lafiyan ba kamar biki ba ne mm. wanda za ka yi na ga gama suka tafi saboda tashin hankali ba shi da lokaci da mm. yake zaba ya tashi mm. to an yi bincike sai aka duba cewa a cikin tafiyar zaman lafiyar nan mm. ba inda za a yi in ba tare da maganan addini ba addini abu ne mai kyau wanda shi allah ya albarkace mu da shi krista da muslim addini ne masu muhimmanci a kasar najeriya amma a kwana a tashi sa aka fara samun damuwa tsakanin wadannan addinai mm. kada mu manta akwai wadansu addinai mm. na gargajiya mm. amma su ba su magana sai muka gane cewa da muna zaman tare ko addini na daban da naki da nashi sai an tashi kawai aka waye gari rikici ya tashi sai aka kawo maganan addini mm. ina so in jawo hankalinmu ne mm. kafin in je wannan tambayan da kike mm, da za a iya samu ana tashin hankali kuma tashin hankalin ba za ki samu maganan addini ba ne ya kawo amma kafin ki hankara za a kawo addini a juya ciki so a cikin tafiyan da muke yi maganar tafiyan zaman lafiya musamman daga jdpc na aiki da department da ake kiranta eh, peace building and conflict transformation mm, mm. wannan kungiyar tana karkashin catholic archdiocese mun gane cewa ba za a taba iya a yi maganar zaman lafiya a kwanakin nan ba in ba tare da taba maganan addini mm. musamman yancin addini to kin ga inda muke samu damuwa mm-hmm. kuma ya zama mana babban mm-hmm. abu ne mu ci gaba da tattaunawa mm-hmm. akan wani abu kuma maganar zaman lafiya in ba an kawo an wayatar ma da jama'a da kai akan maganar yancin addini to za mu samu damu wato dai ina na fahimce ka kowa a bar shi ya yi abin da yake bukata ba lallai idan kai kana wannan addini wani ya ce maka lallai abin da kake yin nan ba daidai ba ne. ai muka koma cikin constitution wani nigeria mm. akwai section da ta ce freedom of association mm. duk kungiyar da na ga dama kungiyar da na san cewa ba za mm. ta kawo damu a gari ba kowa yana da yanci ya bi addinin da ya mm. gan ya fi mai mm. ba tare da sananta ma mutum mm, yanzu a ce eh, eh, eh, kana krista sai ka ga wani yana addinin gargajiya kenan baka da hurumin ka ce mishi wannan abin da kake yi ba daidai ba ne kamar yadda na faru na ce in dai wannan addinin ba addini ne bane wanda yake kawo tashi hankali ba tare da sanata ma mutum mm. ya ci gaba da addinin shi ban ci gaba da nawa mm, sai dai ko ka bi shi a hankali ka hankali mm. ra'ayi ne eh. in kana so mutum ya dawo addinin ka ra'ayin shi ne ya zaba ba tare da tilasa mashi cewa bi addini na ba inda muke samu illa inda muke samu matsala To shi kenan a ah, na gode. Barin koma gare ka Alhaji Salis Bashir a ah, kai ma duk aikin da kuke yi kenan na san shekara da shekaru kun saba yin wannan aiki na zaman lafiya ta yaya batun tattaunawa musamman tsakanin addinan nan ke taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya alhamdulillah mm. na yi godiya bisa wannan tambaya da kika yi mm. sa'annan kuma ga dukkanin masu sauraro yana da kyau mu fahimta kamar yadda shi uwa ya yi bayani mm. addini ra'ayi ne kamar yadda ya faɗa mm. irin nashi fahimta mm. ra'ayi a nan shine abinda ake so ka gane idan wani ya zaɓi ya yi wannan mm. to ra'ayin shi ne ai kai ma kana da naka ra'ayi to ka je ka yi naka to mu a tsari na addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa bismillahir rahmanir rahim la ikraha fid dini ma'ana babu tilastawa a cikin addini mm. me yasa za a ce babu tilastawa shine wannan ra'ayin naka ko wannan hanyar da kai ka ɗauka ba za ka ce dole mm. sai kowa ya bar wanda shi ya zaɓa mm. ya zo ya bi naka ba me ake nema a gurinka shine ka nuna mishi kyawawan ɗabi'u na wannan addinin naka ana kiran mutane zuwa ga addini amma ba da faɗa ba ba da tashin hankali ba balle a tilasta musu za ka koya musu kyawawan ɗabi'u ne wanda kai addinin ka ya koya maka misali idan ka zamto mai gaskiya duk inda kai mu'amala da mutane za su yi sha'awar mm. in ka zamto mai haƙuri mm. in ka zamto mai kyauta mai ayyuka na alkhairi da dukkanin halaye masu kyau mm. to zai zamto kowaye ya yi mu'amala da kai zai dinga sha'awar wannan abin da kake yi. Kenan irin kungiyoyi da muke gani kamar masu tsatsauran ra'ayi waɗanda har suna tilasta mutane har suna kashe mutane a waɗansu wurare mm. ba daidai ba kenan ba sa bin abin da alkur'ani ya ce? Duk kungiyar da ta ce lallai sai ta tilasta mutane sun bi abin da take so. to wannan ba addini bane mm. kai tsaye muna faɗa da babban murya cewa ba addinin musulunci bane domin addinin musulunci bai ce ka je ka tilasta wa kowa ba domin ya ishe mu babban abun koyi irin rayuwar da fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi da waɗanda suka yi zamani tare da shi ya zauna da wanda ba musulmi ba da kirista da yahudawa da ma waɗanda ba su da addini mm. kamar yadda a yanzu ake kiransu mm. masu gargajiya mm. duka ya zauna da su kuma babu abin da ke tsakanin shi da su sai kyakkyawar mu'amala har a gidan shi akwai ɗaya daga cikin yaran aikin gidan shi wanda ba musulmi ba ba ma kirista ba ba yahude ne ya yi rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi mu je har gida mu je mu gaishe shi duk zaman shi da ya yi da shi bai taba ce mashi zo ka ba addini na ba ta tare da cewa shine annabin wannan zamani wanda ya fi kowa kusanci da Allah amma bai yi amfani da wannan damar cewa tunda ina da wannan matsayi sai ka ba addini na ba hatta mutanen makka da ya zauna tare da su ba wanda ya tilastawa abin da yake daure ma mutane kai shine hmm. idan aka fara ba da misalai ta yaya mutane za su fahimci cewa abin can da aka yi a baya hmm. ya kamata shine za mu yi amfani da shi maimakon a ce a ana ba da abin da ya faru shekara ɗari da suka wuce a yanzu abin da yake eh, nan shine muke ganin ya kamata wato babban matsalan da aka samu shine waɗanda suke amfani da sunan addini mm. gurin shigar da gurɓatacciyar karantarwa mm, mm. wannan duk tarihin da ake kawa cewa annabi ya yi rayuwa da kaza ya yi kaza ya yi kaza ba don komai ake kawo mana ba sai don mu ma mu siffantu mu ɗabi'antu da irin waɗannan halaye da yanda ya zauna da wanda ba musulmi ba a lokacin shi tunda Allah ne ya ce mana mm. komai kuke so ku kwaikwaya na rayuwa mm. ku kalli rayuwar mazalla a ciki ta ishe ku duk abin da kuke nema mm. shi yasa koyaushe ake ba da misali dan me dan a ɗauka a yi amfani da shi to sai aka samu wasu gurɓatattu wanda suna shiga cikin addinin su yi bincike su gano irin waɗannan halaye sannan kuma yayin da za su isar da nasu saƙon gurbataccen sako mm. sai su juya wannan ma'anar mm. zuwa abin da ya dace da mm. zukatansu to ta nan ne ake bata karantarwa ta addini shi yasa zaki ji ana cewa a cikin dukkanin addinai akwai mutanen kirki akwai kuma mutanen banza suwa mutanen kirki waɗanda suke isar da sakon ainihin karantarwar wannan addini duka addinai kamar yadda ya faɗa ai dukkanmu da kirista da musulmi da bayahudi mm. kowa ka tambaye shi zai ce maka yana karkashin abrahamic religion mm. ma'ana addinin annabi ibrahim mm. to tushen addinin annabi ibrahim shine waɗannan kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye shi yasa idan aka samu gurɓatattun malamai a cikin dukkanin addinan mm. sai ki ga suna kautar da hankulan mutane mm. gurin nuna musu abin da bai dace ba na tsatsauran ra'ayi mm. ko tilasta mutane ko aje ana kashe-kashe ana tilasta wa mutane sai sun yi abin da ba shi ra'ayinsu ya zaɓa musu ba. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Mu huta lafiya. madalla a gaida zainab babaji to masu sauran sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku a kaɗan daga cikin wasu sakonni da ku aiko mana ba yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. A yammacin jiya talata sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar shekaru na tara a yankin gabas ta tsakiya inda ya ce Isra'ila da Hamas na bukatar gaggauta cin yarjejeniyar tsagaita wuta. Kafin ya bar Doha Blinken ya ce babu sauran wani bata lokaci wajen ceto rayukan wayanda ake garkuwa da su da ke cikin mawayacin hali. hukumar kare hakkin bil'adama ta kasa da kasa amnesty international ta zargi jami'an tsaro musamman na 'yan sanda a yankin kudu maso gabashin najeriya da zama sanadiyar batan mutane a yankin bayan sun kama su kungiyar ta amnesty ta ce tsawon lokaci jami'an tsaro kan fake da ta da kayar baya da 'yan rajin biyafara na ipop ke yi wajen kama mutane da basu ji ba basu gani ba waɗanda kuma daga baya 'yan uwa ke neman su ruwa a jallo ba tare da sun gansu ba kasashen australia da indonesia sun amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro da za ta bunkasa haɗin gwiwar soji tsakanin kasashen biyu makwabta da ke yankin indo-pacific yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro za ta ba sojojin kasashen australia da indonesia damar yin aiki daga kasashen juna prime minister australia anthony albanese ya shaida manema labarai a canberra cewa kasar shi na amfani da iyakar ruwa mafi girma da indonesia albanese ya ce sabuwar yarjejeniyar za ta inganta tsaro a yankin na indo-pacific thailand ta gano wani mutum dauke da cutar yan dabbiri daya wato da ya taho daga afirka ya shiga kasar a makon jiya da ke jiran sakamakon gwajin da aka yi mishi domin gane matukar wato matakin cutar a jikin shi To masu sauraro da ha takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu inda za mu buɗe layukan wayanmu domin mu ji ra'ayoyinku kan matsalar cutar dabbiri da ake fama da ita a ƙasashen duniya. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai da Julie Ladis Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu dare na dare.